mu na nishaɗi a yau na musamman ne, mun samu bakuncin wani mai shirya fina-finai Sani Silla Katsina, wanda ya shafe shekaru tara a harkar fina-finai. Ya ce yana shirya fina-finai, yana gudanar da dogayen fina-finai wato series, yana TV talk show da dai sauransu. Ya ce sha'awa ce ta sa ya bar aikin gwamnati ya kuma shigo harkar fina-finai. Ya take ne Malam Sani Silla? Mai shirya fina-finai da Future da series da kuma television talk show. kuma ni ne national secretary na arewa filmmakers association of nigeria da hausa kungiyar masu shirya fina ta arewa to ce kana shirya series shine za a ce me series kamar fina-finai amma dogaye masu dogon tsaunin yadda ake sa lokaci-lokaci eh, kuma kana yin talk show irin a tattauna batutuwa? yana yin talk show kala-kala. Akan rayuwar mutane ne mostly, rayuwar mata, inkurajin mata akan sana'o'insu bukukuwansu da kuma waɗanda Allah ya ba baiwa kamar wani shiri a yan baiwa masu baiwa ake kira da Allah mm. ba su ya su display su nuna ma jama'a irin baiwar da Allah ya ba su da kuma wani shiri mu leƙa Kannywood da muke presently yanzu akan fina-finai ne muke shiryawa to ka ce kana yin wasan kwaikwayo irin dogaye wasan kwaikwayo za mu ce musu kenan series mm. dogaye ko mm, fina-finai dogayen fina-finai eh. masu um, eh, me ya hankalin harkar kake irin wannan ganin cewa na ga yawanci a nan mu arewacin najeriya za ka ga ah, an fi yin home video irin fina-finan kawai na sawa ɗaya a kalla ba wanda za a ci ci gaba ba mm, gaskiya ne lokaci ne ya canza da fim kasuwa aka fi sayan fim a kalla yanzu zuwan gidajen talabishin kala-kala da na ƙasar waje da na gida sun yawa shi yasa dole ka shiga harkar suna neman kwantan ba su da shi dole ne suke nema ya irin wa'annan abin wanda zai sustaining nasu har zuwa wani lokaci shi yasa dole a yanzu ka shiga irin wannan series series din kenan yawaitar gidajen talabijin din nan ne yasa kuke yi da busu yawaita ba za ka ba ba wanda za ka ba da yayan yan ga mutane sun gane yanzu in kika duba gidajen mutane ga duba gida ɗari gida talatin ne ko ishirin suke sa cdc kallo dole duk a satellite suke kallo to dole ne lokaci ne ya zo zamani ne ya canza sai a canza kamar yadda da muke yin VHS aka koma CD hmm. aka bar CD aka koma DVD to yanzu zamanin ma zai zo a bar CD a koma satellite kawai gidajen To um, wannan ganin cewa irin waɗannan wasannin um, fina-finan da ake yana yana buƙatar kuɗi da lokaci da dai sauransu. Shi kamfanin kai kaɗai kake ko kuna haɗin gwiwa ne? Gaskiya babu wani haɗin gwiwa. Ina gani ɗaya ne ma wanda ba haɗin gwiwa ba ne na wata yarinya ne. Wani sirris Mero ko ta Hannatu Bashir wata actress nata ne ita ta yi a kamfanin mu amma muka yi mata shi. so da shi duk series dinmu gaba ɗaya na, na kamfani ne kuma ba haɗin gwiwa kamar wannan project dinmu na ƙarshe kukan kurciya din nan yana neman estimate budget nashi wajen miliyan 40 ne miliyan 40 mm. kuma kamfanin kai kadai za ka yi wannan gaskiya ne in kaɗai za mu yanzu haka akwai wasu da suka showing interest kamar tashar star time daɗin kowanne suna buƙatar wajen episode 100 a kan shi to muna dai muna tattauna akan abubuwa so na kamfani ne kuma in kana irin wannan project shine kake kullum zagin ma ake ba mu iya ba ba mu iya ba idan ba ma dauko irin big project din nan irin wannan har yanzu rena mu ake su masu zagin mu sun ki su taimaka gwamnati ta taimaka ta kiya sai dai a ɗan gutsura ma abin da bai ishe ka kafin ba tunda bank of industry ta zo ta ku ta hada mutum goma ta basu miliyan tara miliyan goma hmm. to ki gaya min yadda za a yi duk kuɗin ma sun kusan salwanta saboda bai ishe ka jari ba hmm. kuma yanzu suna bin mutane a basu kasa sun lakafi hmm. dama ba su niyyar taimako ban za a hada mutum goma a basu yanzu eh, eh, project ɗaya zai ɗau miliyan arba'in an hada ku miliyan goma ku goma ya za ku yi abin kirki kaga kenan babu wani abin nan ta kungiyance ku ba kwa wani irin hoɓɓasa kuka yi na ganar da su wannan bank of industry da gwamnati cewa lallai sai ta shiga kafin um, ku samu nasara a wannan masana'anta gaskiya wannan shine babban kalubale uh, a gare mu saboda duk abin da za mu yi mu nuna ma gwamnati cewa mu masu taimaka mata ne ya kamata ta taimaka mana abin da yasa na ce muna taimaka ma gwamnati wala in kika bi matasa da ke aiki a ƙarƙashin mu hmm. yanzu billahi lazi sun fi miliyan 20 direct or indirect a kai tsaye ko kuma a kai wasu a kan hanya suke sayar da siji wasu shaguna gare su wasu costumers ne wasu makeup sana'a fa kusan 36 ke cikin film industry kowanne ka san kanshi yake ci kuma kowanne ka bi cikinta wallahi za ka samu mutum a cikinta sai ya fi kusan mutum wani dubu goma dubu biyar kala kala ga sunan kowace sana'a duk lokacin da ka hutu za ka yi fim yanzu kama wannan kukan kurciya hmm. kusan mutum dubu ɗaya da ɗari biyu ne za su yi aiki a cikin shi eh, kuma kowanne sai ka ci da shi sai ka ba shi hakkin shi hmm. to kuma kai kaɗai kamfanin ka ba taimakon kowa to irin wanda muke son gwamnati ta yi in ana son a rage zaman banza a rage wannan crimes everywhere hmm. ya kamata a duba inda ke rage ma mutane aiki a infarin nasu sai a samu masu zaman banza duk sai ka rage mun rage musu amma mu ba a rage mana komai ba an karar da gwamnati irin matasan da kuke iba aiki da irin taimakon da kuke mata wallahi kullum muna magana amma kin a abun nan na gwamnati ai eh. in mostly in ba maybe wannan sabo gwamnatin da ta zo ta duba ta gani tunda yanzu ba babban ciwo a Najeriya irin unemployment to in har ka sami mai rage maka ya kamata kai ma ka taimaka mishi A fannin tsegumi kuwa, jarumi Ali Nuhu ya ɗauki hutun wata guda na shirin fina-finai don halartar wani kwas a garin California da ke ƙasar Amurka. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.